السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce alhamis muna bakwai ga watan ramadan jira dubu ɗaya da da ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau ashirin ga watan bakwai miladiya dubu biyu a jiya muna cikin suratul fathi ajiya mun tsaya akan aya ta 21 ko za mu daura kan aya ta 22 na'am ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا نعم Allah madaukaki ya ce walau na allazina kafaru da waɗannan da suka kafirta sun yi gigin cewa su yaƙe ku lawallau adibara da sun juya baya suna masu gudu ma'ana a hudaybiya kenan sun la yajiduna waliyan wala nasira sannan ba za su sami wani wali majibinci wala nasiran ko wani mataimaki da zai taimaka musu ba sunnatan lahi lati qad khalat min yin hakan wato sunna ce ta Allah wacce ta riga ta gabata ta rigaya ga sauran manzanni da suka gabata da al'ummominsu Allah yakan taimake su akan makiyansu walan tajida li sunnati llahi tabdila kuma ba za ka taɓa samun wani wato canji akan sunna ta Allah ba na taimaka ma manzanninsa da mabiyansu wanda suka yi imani da su da kuma kaskantar da kafirai da wato kafirci wannan sunna ce ta Allah kuma babu canji a kanta wannan wato ainihin ɗori ne akan magana mu da muka tsaya jiya a kanta cewa wato ainihin muna ta bayani akan sulhul hudaybiya da abin da ya biyo bayan shi da abin da aka yi ma annabi bayani cewa walau nabi na kafaru bil hudaybiyya da waɗannan da suka kafirta sun yi wato sun yi ganganci sun nemi cewa su yaƙe ku a nan kama aradu zalika kamar yadda suka nufi hakan wato ainihin lawan lawul adba to da sun juya baya ma'ana da sun gudu da kafarsu domin sun san abin da ya faru a badar kuma sun san abin da ya faru a uhudu duk da musulmi sun dan sami matsala kuma sun san abin da ya faru a ghazwatul ahzab to da sun gigi sun matsa lallai sai sun yaki manzo a wannan kwari na hudaybiya Allah ya ce lawallawul adbara da ko sun juya baya kau sun gudu kenan sun malaye ji duna waliyan sannan ba za su sami wani majibinci ba wanda zai al'amarin al'amarinsu wala nasiran ko mataimaki da zai taimaka masu wannan ana daɗa ba annabi haƙuri ne da bashi shi bushara cewa duk yadda suka so su tsokane ka su yaƙe ka to da fa yin da ba su ji da daɗi ba sannan Allah ya nuna mana cewa yin haka ya taimaki bayansa muminai da manzonsa sunna ce tashi sunnatan lahi sunna ce ta Allah wato nasrul mu'minina wannan wato ainihin sallallahu zalika sunnatan Allah ya sunnanta haka ya zama sunnarsa ya taimaki annabi ya taimaki wanda suka yi imani da shi to shi ma ko manzo sallallahu alaihi wasallam ai shi ma dan gatan Allah ne yanda Allah ya yi masu annabi Musa da annabawa da suka gabata su annabi Ibrahim makiyansu suka sa su gaba Allah ya tsare su to shi ma haka Allah zai tsara sa, sallallahu alaihi wasallam Ku maimakon a su kawai sai aka ce yin hakan sunna ce ta Allah sunnatan lahi lati qad khalal min qablu sunna ce wacce haka ta riga ta rigaya walan da li sunnati llahi tabila ba za ka taɓa samun wani canji dangane da sunnan Allah ba wato ainihin maɗaukaki annan laha la yubaddilu sunnatahu wa tariqatahu fi nasr awliyaihi ala adaihi Allah bai taɓa canza sunnansa da hanyarsa ta taimaka ma waliyansa masoyansa kenan akan makiya muddin ne kawai sun cika sharuɗan da ake so a cika su ne in tansurullaha wai wa a kadamakun in kun taimaki Allah na kun taimaki addininsa sai Allah ya taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku wannan shi ya faru sahabbai lokacin da suka yi manabi baya nan da gaske suke sun nemi su taimaki addinin Allah kuma wannan haka yake cikin zuciyarsu kuma suka tsaye akan haka shi yasa Allah ya taimake su yadda suka nufi su yaƙe su suka yi ta tsokanar su hakan bai yiwu ba wato ba su iya yin hakan ba kenan mai Allah ya ce وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم نعم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم Allah shi ne wanda ya kame wato hannayensu ga barinku an yi ɗilaƙin hannu amma ba hannu ne kaɗai aiki ta'addanci ba gaba ɗaya da su kafirai suka so su auko ma musulmi a sulhul hudaybiya to Allah ne ya tsare su amma sai aka yi ɗilaƙin hannu saboda shi ne yake kukkulla komai sannan kuma shi ne yake ake kai duka da shi ko harbi ko tsara ko tsira to sai Allah ya ce huwa ladhi kaffa aydiyahum ankum Allah shine wanda ya kame hannayensu akan ku wa aydiyakum anhum da kuma hannayenku a kansu, domin kuma kun himmantu kun yi cafa kun mu baya a kawai za a tafi makka to Allah ne duk ya tsare yakin bai auku ba wato ya kame hannayenku gabarin su bi baɗini makkata a kwarin makka domin hudaybiya tana kusa da makka min ba da an azfarakum alaihim bayan wato Allah ya ba ku rinjaye a kansu wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah ya kasance game da duk abin da kuke aikatawa basiran mai gani ne masani ne هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام har wa yau dai su ne waɗannan wanda suka kafirta kuma suka toshe ku wato daga barin zuwa masallaci mai alfarma ana nufin makka kenan su ne wato waɗannan da suka kafirta su suka tsare ku suka hana ku ku isa masallaci mai alfarma wal hadaya haka nan har wa yau hadayar da kuka tafi da ita don yin umara ku isa makka can ku yanka ma'akufan su ne suka tsare suka hana ta isa an yabluga mahilla ta kai ga matuƙa ko mahallin da za a yanka ta walaula rijalul mu'minun wa nisa'un mu'minatun ba dan wasu mazaje ba muminai maza da wasu maza wato mata muminai wato lam ta'lamuhum ku ba ku san su ba an taqauhum wato ku je ku iya auka masu ko ku faɗa masu wato sibakum minhum ma'arratun da in bayan nan ya zama wani abin kunya da damuwa da laifi wato ainihin ya zama ya same ku bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wato ba dan haka ba ma'ana damun bari kun shiga makka akwai jawabi na amsa kenan na wannan maganar tunda aka ɗauko ta daga inda aka ce walaula walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum wato ainihin abinda ake so a nuna mana a nan? ba dan akwai muminai a cikin garin makka mata ba da muminai maza wanda sun ɓoye imaninsu da mun bari sadda kuka yi harin ku shiga makka da kururuwa da aka ce an kashe usmanu da mun bari kun shiga to duk waɗannan da kun share su kuna ganewa da kyau to kuma in kun yi hakan ku za ku yi ne lam ta'lamuhum ku ba ku san su ba an tabauhum yadda za ku je ku auka masu fatusibukum wato fatusibakum minhum ma'aratun bi ghairi il in ko kuka yi haka sai ya zama wato wani abin kunya da abin laifi ya same ku bi ghairi ilmin ba da ilimi ba domin kun shiga garin makka yaki kuka je shi ko yaki in an je ga abokan gaba sansanin su ga kuma na muminai wannan kuma suna nan a ɓoye sun ɓoye imanin su dama kun ga in kun je za ku yi mai kan uwa da wabi abin da ake cewa to kaga wannan yin hakan ai ba zai daɗi ba shi yasa ba mu ba ku dama ba muka kame hannunsu su da suke ta tsokanar ku kuma muka kame naku lokacin da kuka yi shirin haikun shiga an gane da kyau Allah ya yi wannan da yi da fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da wanda ya so cikin rahamarsa a wannan ɗauke auka wanda ƙin, to wanda duk Allah ya so da rahama shi tsakankanin sulhu na Hudaibiyya. da kuma zuwa da aka yi aka shiga makka ba da yaƙi ba shekara ta takwas kenan kaga da yawa wasu sun musulunta waɗannan duk suna ƙarƙashin wannan liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha zai yadu. Allah ya ce da sun ware su wanda ake wato wanda suka yi imanin kenan da a ce a makka a lokacin duk masu imani sun ware suna daban ko sun fita daga cikin makka da azabana na kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da waɗanda suka kafirta a cikin su azaba mai raɗaɗi azaba wato ainihin wacce ba ta da daɗi to amma ina ai lokacin suna da rauni ba za su iya warewan ba suna cakuɗe su domin sannan ba a riga an ci makka ba akwai makafirai su suke mulkin ta su ne majority masu imani a ɓoye suke imanin nasu suke musulunci an gane da kyau to muka dawo ayan nan ta farko da muka ji wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka ibnu kasir ya kawo hadisi na Anas bin Malik wanda yake nuna kamar sababin saukar aya din ita ce abinda muka ji yake cewa lamma kana yawmul hudaybiyah habada ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> wa ashabihi 80 wato rajulan min ahli makka bisila ana suke ba da labari tunda da shi aka yi ya ce yayin da ya kasance ranar hudaybiya sulhu hudaybiya kenan wasu mazaje su 80 sun gangaro sun aukoma manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa min ahli makkata daga cikin mazaje na makka bisilahi ta ɗauke da makamai tare da su wato min kibali jabal tan'im ta wajen dutsen tan'im a tan'im a yanzu nan ne aka yi masjid aisha yake cewa masjid aisha in za ka shiga makka ta hanyar madina sai an ishe sai an isa wurin na ake shiga makka to da can wajen makka yake yanzu ya haɗe da makka can ake zuwa wanda suke ainihin yan makka in za su yi umara can suke zuwa su yau sannan su dawo su yi umararsu ten in kenan to daidai wannan wurin wato ta nan wajen shi anas ya ce ta wajen dutsen da ke wurin suka gangaro yuriduna zirrata rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna so su auko ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da sanin sa ba fada'a alaihim fa annabi ya kira wato ainihin ya kiraye su ko kuma ya masu addu'a a kansu fa duk aka kakka masu. ina jin jiya mun karanta hadisi mai kama da wannan ala afan wato afan yace fa afa anhum sai annabi da ya kira su sai ainihin ya masu afuwa wa nazalar hadhihi aya sai wannan aya ta sauka wa huwa kafa kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batn makkata min ba'di an azfarakum alaihim kun gane da kyau Allah shine wanda ya kame wato ainihin hannunsu akan ku su kuma Allah ya kame naku akan hannayensu a kwarin nan na makka bayan kun riga kun sami galaba a kansu ai sun taho su tamanin so suke su zo su auku musulmi su tsokani fada da yaƙi sulhun ma da ake so ya gagara sai annabi ya sa yi masa addu'a wata ruwa ya aka ce duk suka makance dan ya ce to a kira su zo suka zo gaban manzo sallallahu sannan ya tambaye su me suke nufi ne me suke so da a karkashin wasi kamar ruwa da muka karanta ta jiya ko su karkashin wa suke a wata ruwar manan wacce ainihin wacce ruwar Anas kina akwai ruwar Abdullahi bin Mughaffal al-Muzani shi abin da yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi asli shajarati lati qala ta'ala fil qur'an mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a gindin bishiyar nan wacce Allah ya faɗe ta cikin alqur'ani wa ka'anni yaqa'u min aghsani tilka shajara ala dhahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kamar dai wato gani lokacin da wani reshe daga cikin rassanta ya wato ya zama ya taɓa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa suhayl ibn amr bayna yadayhi lokacin da nake tuna wato shi yana faɗi ne kamar yana faɗin wata falala da Allah ya bashi yana nuna da shi fa aka yi da hudaybiya yana tuna ga lokacin da suke tsaye karkashin bishiyar har ma wani reshen ta ya taho ya taba bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam. kuna ganewa to yana faɗin falalan ne wannan kuma falala ai ba karama ba ce a rika ba da labarin wani wuri da wani abu aka ce wanda suke duk a wurin an gafarta musu ba shi ne yake tunawa yake ina cina lokacin muna tare da annabi karkashin bishiya har ma reshenta ya taho ya taba bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin ali ibn abi talib shine mai rubuta abin da za a rubuta na sulhu suhailu shi kuma shine wakili ko kuma ambasada na su quraishawa wanda da shine za a zauna a sulhu ɗin ko a rubutun Wakala ya yace a wannan lokacin ma na arifur rahmanur rahim ta afwa na tsanyi tsalake yace suhailu bin amr baina yadayhi yana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li aliyin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ali uktub bismillahir rahmanir rahim rubuta wannan takardar ta sulhu ka rubuta bismillahir rahmanir rahim fa akhadha suhailun bi yadihi suhailu wakilin qurayshawa sai ya kama hannun Aliyu ya riƙe. wa qala yace ma na arifu rahmanur rahim mu bamu mu san rahmanur rahim ba uktu fi qadiyyati ma wato uktu fi qadiyyatina ma na arifu mu ka rubuta abinda muka sani gani da wannan qadiyya ta mu ta sulhu da za a rubuta fa qala sai yace uktu bismika allahumma mu abinda muka sani kenan bismika allahumma ba mu san cikin sunayen Allah sunan shi ar-rahmanu ba ko ar-rahim haka za ka rubuta wa kata ba sai ali na bi ɗalib ya rubuta wato haza ma salaha bayan wancan ɗin annabi ya sa shi ya share ya rubuce yadda shi yake so kun gane وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة شي قبار بوچين كنا yace to wannan shine sulhu wanda aka kulla shi tsakanin Muhammadu Rasulullah da kuma ahlu Makka fa amsaka Suhail ibn Amr yadahu Suhail ya sake rike hannun Aliyu mai rubutu Ali Nabi Talib ya sake rike hannunsa wa qala yace laqadi zalamnaka in kuntu wato in kunta rasulahu ai mun zalunce ka in dai kai manzon Allah ne mun yadda kai manzon Allah ne to mun hana ka shiga makka ai mun zalunce ka kuna gane maganar ma'ana mu ba mu yadda ba ai da mun yadda babu rikici kenan mun imani da kai kenan to mu risalar ce ba mu yadda da kai ku dubi wannan irin tawaye mana wannan fa annabi yake ma yan uwa annabi manzon Allah kiyayen halitta babu babu halitta da take daraja a duniya irin shi duk halittar Allah ne duk annabawa dukkan su ba mai matsayin nashi amma gaban shi ake wannan amma ka duba irin hakuri da yake da mun yadda kai manzon Allah ne ai to da mun zalunce ka yace uktub fi qadiyatina ma na'ari ka rubuta a wannan matsala ta mu rubuta abin da muka sani fa qala yace uktub hadha ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah abinda zaka rubuta kenan wannan shine abinda wato ainihin muhammadu dan abdullah kun ga babu rasulullah kenan ko abinda ya sulhu kenan wato baina na hannu tsakaninmu da mu da ku kenan kazalika kun gane da kyau to sai shi abdullah ibn mughaffal shine mai ruwayar wannan hadisi wanda yake faɗin magana cewa da fashi yana wurin da aka yi wani abu daidai abin nan cewa wannan rana mun karanta cewa da aka zo daidai wannan Ali na bi talib kai yasa ya ce shi ba zai share ba annabi ya da shi ce a shi ba zai iya share rasulullah ba saboda haka annabi ya karba ya share aka rubuta mai yadda yake so duk ku duba wannan fasulhu ne wanda ake so mu fahimci menene ma'anar kullum wato tadarrus a tsari na shari'a kullum komai kana hangen ne maslaha da mafsada me mafi a lokacin sulhun nan ne alkhairi ko ku a'a a je dai sai yadda su in an ja tunda nan in an ja sai mai kuma kenan dole sai an yi mai da yake so in ba a yi ba su ne suke da gwamnati a lokacin kuma haka bane saboda haka shi ne abdullahi ibn Gafale ce, fa baina nahnu kadhalika muna nan a wannan yanayin idh kharaja alaina salasuna shabban alaihim sila kodan sai ga wasu matasa su 30 dauke da makamai kawai sai ga su sun yi kan fasaru fi wujuhina kawai suka auko mana kodan a gaban mu fada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya masa addu'a addu'a yayi masa akan su wacce za ta zama wato bala'i kenan shine zaka ce da a alaihi muna addu'a da alahu kyakkyawa addu'a an gane ya yi masa addu'a ta gari sai ka ce da alahu amma ka ce da a alaihi ya masa mummuna addu'a kenan kuma nan sai annabi ya masa mummuna addu'a saboda haka fa akhadha Allahu ta'ala wato bi asma'ihim fa qumna ilaihim fa akhadnahum Allah madaukaki yasa duk annabi yasa aka ɗauki sunayensu gaba ɗayansu sannan aka kiraye su sannan aka tsaida su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal ji'tum fi ahadin ahad shin kun zo karkashin alkawarin wani ne yanzu nan dai sulhu muke yi kuma akan shi muke to ku karkashin wa kuke ne aw hal aw hal ja'ala lakum ahadan amanan ko akwai wani da ya sa maku aminci wato amana yanzu za a kulla sulhu ne to karkashin suwa kuke karkashin amincin wa kuke mu ko su wa la <clears throat> mu ba mu a ina. fa khalla sabilahum sai annabi ya kyale su kawai fa anzalallahu ta'ala wa huwa alladhi kafa aydihim ankum wa aydiyakum anhum bi ni makkata min ba'da an azfarakum alaihim wannan ruwayoyi duka sun inganta ruwayi ne wanda suke daɗa nuna mana wato dalilin saukar ita wannan aya da muka ji a halin yanzu ina fata an gane ana karanta wani wata aya za a gaya maka sababin saukarta wata kuma ba a faɗi to da wannan da muka karanta da aya da take kafin ita mai kama da ita wacce jiya muka karanta ta duk dai ana so a nuna maka ne wato ainihin Allah ya tsare wannan yaƙi bai faru ba su kafirai sun so haka su ma sahabbai da aka tsare su suka ji ba daɗi sun so a yin amma Allah bai hukunta ba shi ake ba mu labari a nan kuma akwai hikimomi masu yawa kamar da muka faɗi wasu a baya kuma nan gaba ma za mu ƙara faɗin wasu ina fata an gane wa Allah bima ma bima basira Allah ya ce game da duk abin da kuke aikatawa yana gani yana sane wato ainihin ganinsa ya kewaye duk abin da kuke humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram humul ladina kafaru su ne dai waɗannan da suka kafirta sannan kuma suka toshe ku ga barin shiga masallaci mai alfarma wato anil wusuli ilaihi kenan wal hadaya haka nan suka tsare ainihin wato hadaya da kuka tafi da ita kuna so ku yanka a can ta zama ma'akufan ma'ana mahabusan an tsare ta an hana ku ita ma hadayar ku tana tare da ku an hana ku shiga dai makka to suwa suke muku wannan su waɗannan wanda suka kafirce ne suka hana hadayar ku an yabluga mahilla ta kai matuƙa ko ta kai wato wurin da ya kamata ta kai inda za a yanka ta shine makana hulladhi yulharu fihi wa huwa al-haram ba a yanka hadaya sai an isa haram a nan ake to sun tsare ku ba ku karasa ba domin hudaybiya ba a shiga wato cikin haram na makka ba tana ka iya cewa tana waje kenan an fahimta da kyau shi yasa tani'in ma inda ake zuwa a yi wannan shi ma shi aka sa ma wanda duk suke a makka suna cikin harami in suna so su yi umra to sai sun fito wajen harami shine tan'in don su haɗa fitowarsu wajen harami da kuma shiga su aikin san umara an gane da kyau wannan su kawai aka ɗora mu wannan mazauna makka in suna son umara to sai sun fito wajen harami sannan su yi niyyar su ta umara kuma sannan su koma su yi to wannan ne ana so a nuna mana wannan su ne suka yi maku haka la rizalul mu'minuna wa nisa'un mu'minat ba dan wasu mazaje mu'minai ba maza da wasu mata muminai mata su ma na bi makkata ma al-kufari wanda suke zaune a garin makka tare da kafirai a cakuɗe lam ta'alamuhum ku ba ku san su ba a yanzu bi sifatil imani wato ainihin lam tata'uhum wato an tata'uhum ba dan kada ku je ku auka musu ba fa'tuluhum ma al-kufari ku kashe su tare da kafirai wato ainihin lauɗin nan ma'ana da an maku izini kina ko ayi da udhina lakum fil fathi da an maku izini ku je ku shiga ku bude garin maka tun ma a lokacin fatusibakum minhum ma'aratun kuma a lokacin suna musulmi amma ba su ware ba ga su ga suna cakuɗe daga nan sai wani abin kunya abin damuwa abin saƙo ya zama ya same ku wato daga baya domin me za ku kashe yan uwanku musulmi ya ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba minkum daga gare ku saboda haka sai ya zama ba a yi hakan ba malamai suka ce jawab wato jawabi na laula nan mahazuhun sai a kaddara shi a ce wato ainihin la uzina lakum fil fatahi da an maku izini ku shiga ku buɗe makacin a lokacin lakin lam yu'zan fihi hina ini sai dai ba a yi maku izinin haka ba saboda me liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha cikin hikimar hana a shiga makka a lokacin da suka nomi su tsokana ka saka hana manzo cikin hikima domin Allah ya shigar da wato wanda ya so cikin rahamarsa daga cikin bayansa muminai al-mazkurina kamar muminan da aka ambata law tazayyalu su ɗin waɗannan muminan da a ce tamayyazu sun ware ne daban kun fahimta da kyau anil kuffari daga kafiran makka la azabana allazina kafaru minhum da mun azabtar da waɗannan da suka kafirci a cikin su min ahli makka ta hina irin na mutanen makka tun a wancan lokaci wato bi an azina lakum fi fatiha da mu maku izini ku shiga ku buɗe ta da mun musu azaba azaban aliman azaba mai raɗaɗi to wannan yana cikin hikima 'yan uwa na sulhu hudaybiya kuma duk sanda aka ce wani abu shugaba ya ga a yi sulhu to abin da ya kamata a mara masa ba a yi sulhu domin baya cewa a sai ya duba ya ga akwai hikima a lokacin da haka nemi a yi sulhu annabi ya haƙura har sahabai suke jin kamar abin babu daɗi to cikin hikima shine wannan domin yan uwa a cikin shekaru in kuka dubi yadda abin ya taho daga sanda aka yi sulhu da biya ana tahowa je da muka karanta aka yi masu bishara za su sami wata ganima ko haibar gari ne unguwa ce kuma haibar ma da ake kiran haibar ba iya unguwa ce ɗaya ba yan garuruwa ne daban-daban kamar yadda na gaya muku tun jiya shi ainihin ba yahude yakan nemi wuri ne mai daɗin zama inda zai noma ya sami arziki ya sami abubuwa na shuke-shuke masu daɗi to haibaran nan suna jin daɗin ta suna dawowa aka ce su tafi su je a buɗe ta kuma aka je aka ci wannan nasara sannan daga wannan sulhu da biya ɗin tunda an yi sulhu cewa babu sauran yaƙi tsakaninmu da ku sai ma an shekara goma daga nan musulmi kenan suka sami sakin talala amma da duk inda suka tafi tsoro suke kila quraisha za su hada kai da inda suka je din ai shirin yaki a yake su ina fata kun fahimta kaga an ci nasara ko sannan bayan nan shekara da ta dawo aka taho aka yi umratul qada dama ba sun ce bana ne mu ba mai da ku shiga ba amma ba za ku zo ku yi umra to aka zo ko aka shigo makka da aka shigo makka aka zo aka yi umara cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sahabbai suka shiga cikin garin makka suka gana da masu rauni suka yi ta wa'azinsu ba wanda ya sai taba sun da an ce sulhu nasara ce wannan koma nasara ba sannan suka daɗa kwankwasa ma wannan musulmin na ciki cewa su ƙara hakuri buɗi na nan kusa an fahimta da kyau aka yi wannan kaga nasara ce ko ba nasara ba to shekara ta takwas aka taho aka zo makka shine me fatuhu makka sanda annabi ya taho a baya mun ji ya zo da mutum dubu ɗaya da ɗari nawa ɗari hudu sai ga shi da ya taho fatuhu makka da mutum dubu goma an sami ƙari ko ba a samu ba dacin a lokacin aka ta gwabza yakin aka yi abin nan abin zai daɗi kuma aka zo aka shiga makka ba yaƙi ba komai aka shiga makka ba magana an kama su dama mahaifan manzo ce sallallahu alaihi sallam kaga da yaƙi ne kila za a kama wasu a matsayin fursunoni ba zai ma annabi daɗi ba duk da dai sha'ani ne na tsakanin arne da wanda yake musulmi in hakan ta kama hakan din za a yi amma ai mahaifa annabi ce makka an gane da ke kuma nan ɗakin allah yake maganar yaƙi a wurin bai da daɗi saboda haka aka shigo ba yaƙi balle a ce an kama wasu fursunonin yaƙi balle a ce an kashe wasu an zubar da jini wurin ka'aba kun gane da kyau balle a ce dukiyarsu za a kwashe a matsayin ganima duk ba a yi wannan ba nabi da ya shigo ya ce babu duk wanda ya shiga gidan abu Sufiyan ya tsira abu Sufiyan kuma shine shugaba an ba shi wannan girman ba shi kenan ba dama can matsala ce ta wanda bai gane addini ba za ka same shi da girman kai da jiji da kai to daga nan shikenan duk sun miƙa wuya an musulunta kaga shikenan mahaifar manzo ba yaƙi duk wannan nasarorin an same su ne karkashin sulhu da bai samu ba an ja in jaɗi mai kuke tsammani kaga in ka duba mutum dubu ɗaya da ɗari hudu an taho da dubu goma mutum nan suka ƙari kenan dubu takwas abin ƙarin ƙarar da yawa ko babu dubu takwas da wani abu ko to kaga ai wannan rahama ce to shine nan Allah yake cewa yayi hakan an kame hannunsu an kame naku duka dan me dan akwai wasu mazaje a cikin makka da wasu mata masu imani duk da an gama da su wannan karuwa musulunci ne shi fa musulunci fa bai so fa jinin wani ya zuba haka nan kawai fa an gane da kyau sannan kuma aka zo aka ce Allah ya haka dan ya shigar da wasu cikin rahamarsa wannan mutum dubu takwas da wani abu da suka zo suka karu duk ba sun shiga cikin rahama ba akwai rahama ne in ba karkashin musulunci ba to da an zo an yi taɓare yadda wasu suke a shi ke nan za a sami wannan ba a yi wannan ba Allah ya ci wannan ne don yi wannan dan uwa muna karanta waɗannan abubuwa dan wallahi mu karanta tarihi na sirar manzo muhimmin abu kuma tatacce sira ba ta ba sira irin wacce ake karanta ma kaje kai islamic sai haka ko a bayar ko ina a kwaso gurbataccen tarihi a koya maka tarihin rikicin ma'awuya da aliyu rikicin waye duk wai wannan waiwai shine waiwai abin da tarihin musulunci kai ka ce mutum yana yaran ina ruwan ka da wani tarihin rikicin yakin muawiya da ali shi za a karanta maka ko kuwa ɗan abubuwan ka san yadda musulunci mai da kuma da abin da ya sa muke ta wannan saboda abin da ake ta jefa mu musulmi a yau sune yan ta'adda musulunci ya gina akan yaki ku dubi a nan irin tsokana da ake ta ma'anabi a nan ma yana kaucewa ko babu yakin ma da aka yi shi haka kawai babu dalili sai da dalili an gane da kyau amma haka kawai a cikin musulmi yan ta'adda ne yan wane ne yan wane ina ta'addancin yake ana ai su ake ma ta'addanci tun da can kuma har yanzu magana ce kawai ta wanda ya fi karfin ka sai ya dake ka kuma ya riga ka kuka dan aje a kare shi a ce kai ne kai ne ka dake shi ba ba halin da ake ciki ba yanzu kenan Allah ya tsare mu Allah ya ci إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله نعم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما نعم الله مره كيتي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وتؤذ كتنا كوك أنبتا lokacin da ainihin wato waɗannan da suka kafirta ja'ala fi qulubihimul hamiyata suka sanya wato fushi mai tsatsauran fushi da gaba a cikin zukatansu ita ce alhamiyya ɗin fushi ɗin hamiyatul jahiliya fushi irin na jahilci ko mu ce na jahiliya to ka ambata wannan yanayin da lokacin fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli Allah ya saukar da sakina wato natsuwarsa a bisa manzansa wa mu'minina da kuma abisa bisa mu'minai wa alzamahum kalimata taqwa kuma Allah ya lizimta masu kalma nan ta takawa ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa kanu a biha sun kasance su suka cancance ta wa ahlaha kuma su ne ahalinta wa kana Allahu bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance game da komai masani ne kuna ana so a daɗa wannan magana da waccan in ka sake hararo lokacin da annabi ya zo zai fa shiga makka ba fai musamman fa ya aika jiya mun karanta hadisan ko ya aika cewa a gaya ma shawa bai zo da niyyar yaki ba umara kadai zai ya shiga bai ma zo da makamai na yaki ba kadai haka su yadda da wannan suka ya ka aika usman suka ce a'a sannan ainihin bayan nan ya nemi suka nemi sai dai a sulhu to a lokacin duka shine ake so a nuna mana wai me ya hana su wannan ne idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata kuna ganewa wato lokacin da waɗannan da suka kafirta suka sanya fushi mai tsanani a cikin zukatansu fushi irin na jahiliya na maguzanci a lokacin abinda malamai suke ce ma wato haniya irin kabilanci ko wata gaba ko fushi wanda yake tattare da jiji da kai shine hamiya a yana nan ko za ka ji a can tashi ana rikicin kabila da kabila an taba muku kabila idan kana cikin jahiliya wani abu ya turnuko sai ka ji ba ba za ka iya ba da can da ake lokacin jahiliya tsakanin rikici tsakanin kabila da kabila tsakanin wannan gari da wannan gari to idan aka zo za a yi gwabza wadda za a gwabza kowace kabila za a rika kiranta ne da sunan kabila ana zigata sai ka ga mutum ya zara makami kawai ya ba da kanshi sai dai in duk abin da za a yi wannan ita ce hamiya to lokacin da annabi ya je ya lallashe su ya komai ba abin da ya hana su fa su yarda sai me sai irin wannan yanayi abin da suke karantawa wannan fa ne muka gwabza da shi a bada haka kashe manya-manyan mu wannan shine muka tafi uhudu mu ɗau fansa fansar dai an yi amma ba yadda muke so ba wannan shine muka sake gangan ko muka tafi a haza Allah ya aiko da iska ta tarwatsa mu muna ta rikici da shi duk duniya ta sani to yanzu a tsari na siyasa duniya kwatsam kawai duniya yau ta ji labarin mu bashi ya shigo salin alin ya fita inda muke kai ba za mu yadda ba wanda ita ce hamiya ba haka ake bane yanzu ai har yanzu a haka ake tafiya duk wanda suke kafiran nan na duniya ne abin da ke damu su kina ku tuna lokacin iraki kafin a shiga iraki lokacin da ake tuhumar ta tana da makamai na ne ta kare dangi tuhuma ake ana cikin tuhumar an nada kwamiti an tura shi iraki kuma hukumar iraki ta lokacin ta ba shi goyon baya yana ta bincike har shi wakilin cikinsu yake ba da rahoto cewa iraki dukkan wani haɗin kai sun ba mu muna bincike amma kafin su gama su ba da rahoton su kwatsam sai aka yi mai saboda sun san an gama ba da rahoton an miƙa an bincika babu makaman da ake tunani abin da suke so din ba zai yi ba su kuma sun riga sun kulla abin da suka kulla shine a rugurguza iraki sannan da dalilin ya katta a samu a shigar da makamai a kai isra'il ko ba shi bane ne an riga an gama ajandar abin da za a yi to hamiya irin ta kafiri a lokacin su sassauto da aka ba da rahoto bayan ma an auka din cewa babu ba wani abu da aka samu na makami na kari dangi me ya kamata da sai a sassauto ko a janye sojoji su tafi iraki a basu mulkin su a kyale su da man su a daina cutar da su a daina kashe musu al'umma an yi haka haka afghanistan sadda aka auka musu ne aka samu ne suka da shi amma an kyale su haka yau duk duniyar ma musulmi ka ɗauke ta ko ina inda ake yakar musulmi an kyale musulmi in an ga cewa ba su da komai ba sacin ake ba gida gida a duba mai suka ba su da kamai amma kuma ba za a kyale su ba to hamiyya kenan ake gaya malabi ka tuna ka ambata lokacin da irin wannan yanayin ya shiga cikin zuciyarsu ba za su iya kyale ka ba kuna ganewa da kyau haka ɗabi'a ce ta kafiri haka yake shi yasa tsakaninka da shi sai dai Allah ya maka maganin shi kawai Allah ya tsare ka daga sharri shi a lokacin annabi ga halin da yake ciki to duk sanda musulmi ba su da karfi suna karkashin kafirai irin wannan yanayin suke musu kuma babu da suka iya da su to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana a lokacin wannan hamiya ta dauke su kabilancin so suke lallai annabi sai ya zuhu yadda zai zo a yakin sai Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal almu'minin sai Allah ya saukar da sakina natsuwa kenan kuna ganewa akan manzansa da kuma muminai shine lokacin wannan sulhun da yake bai da daɗi Allah ya sanya mu annabi natsuwa yaji cewa ba yakin ba shi bane maslaha sahabbai su ma suka dawo suka sami natsuwa shine na Allah ke ba mu labari yake ga manzon sa ka na wannan lokacin ana ganewa da kyau wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lizimta musu kalman nan ta takawa su muminai ai wato ita ce wahiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah muhammad kuma manzon Allah wannan kalmar da Allah ya cusa musu kenan wacce take ita ce kuma dai kalmar ɗin. Ya sa malamai su kiranta kalimatu la ilaha illallah su kiranta kalimatu takawa su kiranta kalmar shahada an gane da kyau ita ce kuma ke kiranta al-urwatul wusta wacce take lan fi samalaha ko kuma haka Allah ya ce ba eh la ikraha fi din قد تبين الرشد faman الغي فمن يكفر بالطاغوت faqad saka bil urwatil wusqa lan tusama laha sai malamai suka dauko kalmar la ilaha illa Allah suka dora kan wannan aya dan me la ilaha korewa take sanda ka ce la ilaha ka kore ba kowa ma inda za a bauta ma yadda yake da me fadan kada ka ce la ikra fi din bayyana rusmin gai ko faman yakfur bi daguti wanda duk ya kafirce mu kowane irin daguti Haka ce at-taghut kullu ma yu'badu min dunillah duk wanda ake bauta ma ba Allah ba malamai suka kare shi suka ce huwa radin bil ibada kuma yana yarda da bautar dan ka fitar da su annabi Isa alaihi salam da bayan Allah salihai da ake bauta masu yace ya yarda da bautar shine fa huwa in ko yace bai yadda ba kama abin da kiristoci suke ma nabi Isa bai bai sani ba bai yadda ba Allah zai tambaya ta kulta lin nas takhizuni wa ummi hayni min dunillah kai ka ce ma mutanen ka su rike ni da ni da mahaifi ko eh da ni ko fa ta kulta lin nas takhizuni wa ummi hayni da ni da mahaifi duk su rike ni ala alloli ababan bauta kai ne ka ce ce subhanak ya tabbata gare ka Allah ban gaya masu haka ba abin da ka umarce ni shi na gaya musu in ko na faɗi wani abu saɓani haka ka sanya Allah kuma bayan ka ne in ka so ka yi masu abubuwan ka so ka kama su ya ƴan uwa ka ga idan ka ce wa man yakfur bi daidai yake da la ilaha illallah yasa malaman tauhidi suka ce sai ka fara kafirci sannan zaka yi musulunci don ba a hada su ka kafirce ma kowa wa man yakfur bi taghut ba kai da kowa ba sannan wa umin billah kuma ya yi imani da Allah shi kadai shine ce illallah sai kace la ilaha sannan ka zo ka ce illallah ka kore duk wani abin bauta ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai daidai yake da wa man yu'min wato man yakfur bi taguti wa yu'min billah sai Allah ya ce faqad istamsaka bil urwati al hakika ya riko da igiya mai ƙarfi. lanfi sama na hawa ta ba ta da tsinkewa in ka rike ta gidan aljanna to ita ce wannan ta kawa ana ita ce kalmar la ilaha illallah wanda aka lizimta musu ita annabi da shi da sahabansa ko fahimta da kyau tauhidi kenan wanda in babu shi musulmi shirmin shi yake yi in ya mutu babu tauhidi wallahi shi da aljanna fafau har abada to Allah ya lizimta musu wannan kalma din sai Allah ya ce wa kanu a haqqa biha su suka cancance ta dama kalmar su ce mu su muminai kenan kafiri saboda mai fi ilimin lahi min kufari cikin ilimin Allah ya san dama ta wannan kalma ta su ce su za su imani da ita ba kafirai ba ya annan Allah ta'ala ikhtarahum lidinihi Inna Allah ya zaɓi waɗannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi ya zaɓe su ne domin yin addininsa wa ahlaha wato sun zama ahalinta ita kalmar la ilaha ta zama tasu su kuma sun zama nata kuna ganewa da kyau haka ake so ka zama musuluncin ka ba kana rabi da rabi ba ko kana kyamar shi ko kana wani tsoron shi ko kana kin ma nuna kai musulmin ne ya kamata ka rika tutiya da addinin ka ka rika tutiya da wannan kalmar kana jin wani alfahari da izza da isa saboda ba wata halitta da Allah ke so a ban kasa sama da musulmi sadarin kamar musulunci shikenan dabba ma ta fi ka daraja ta fi ka kima dan ita ba ta da wani hisabi da za a yi mata na aljanna ko wuta hisabi ne tsakaninta da ƴan uwarta ko kuma ainihin kai ka zalunce ta a sababin ka a sakan ka mata da abin da kai mata na zalunci an gane da kyau wannan abin da ainihin aka faɗa musu kenan Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Lallai Allah ya kasance da kuma da kowane abu aliman masani ne wannan sifarsa ce kuma sunansa ne yana tare da shi wannan sifa haka yana tare da ita koyaushe lam yazal muttasifan bi zalika balla bai gushe ba yana sifantuwa da wannan sifa ta ilimi a kowane lokaci a kowane lahaza wato min ma'alumihi ta'ala annahum ahlaha daga cikin abinda Allah ya sani cewa su sahabbai wato kalmar shahada isu ahalinta ne ga wani ya koma waje ɗaya ya ce zai taɓa maka su ina jin lallai akwai alamar tambaya akan shi an fahimta da kyau sahabban nan kullum ɗan uwa kai hattara taɓa su duk abubuwan nan suranin da muke karantowa da ta ba da muka karanta in dai har kana fahimta gwargwado ko ba mai zurfi ba fahimta ina jin zaka san matsayin sahabbai domin duk maganar nan da ake ta manzo sallallahu alaihi tare da su ake fa mm. tare da su ake maganan nan faɗi tashin nan da gwagwarmayan nan gaba ɗayansu shi yasa annabi ke cewa la ta subo ashabi kar ku yadda ku zagi sabaina kar ku taɓa su kar ku ci mutuncin su law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayan ku zai ciyar kwacin dutsen uhud din na zinari ne ko ma balaga mudda ahdihim wala nasifa ba zai kai daidai da tafi ɗaya da ɗaya su ciyar ba a zamanin su dan Allah kai ko ma rabin ma tafi ɗin dutsen Uhud ya fi dutsen da ya uwa kilomitas ne wajen kilomita goma ne annabi ce zai zama gwan naka ne ka ɗauka ka narkar da shi kan hanyar Allah a yau baka kai darajar abin da sahabi ya cire rabin tafi ba amma sai ku ga mutum a wannan zamanin a wannan al'umma bayan annabi cewa khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma ne yalunahum kiyayyin mutane wanda suka rayu zamani na sannan masu bin su sannan masu bin su kai ka zamanin ya shiga cikin wancan lissafin yau ana cikin karni na goma sha hudu an shiga na sha biyar yanzu dubu ɗaya muka ce da ɗari hudu da talatin da wani abu cikin karni na sha biyar muke to karni na farko na biyu na uku annabi ce su ne fiye mutane sahabban da kake nema ka rika taba mutuncin suna ciki su ne ma na farko bayan manzo amma ka ji mutum bai jin kunya bai jin tsoron Allah wai wai shi a wa'azin shi sahabbai zai yi akai amma ba zai fito karara ba sai ya rika rara gefe yana kawo su maganganu to ai to ai ba yau ai aka fara kagutoci ba ai ba yau aka fara samun azzalumai ba ai ba aka fara azzalumai shugabanni ba to so yake so ya ce bayan aka fara zalunci ba kaza kaza duk in ka kawo mai abin da muke karantawa sai ya ce wai ai duk sun yi rage ne ai bayan nan saboda suna da aƙida ta abin da yake cewa albada wai Allah yana iya abu yau kuma gobe sai ya canza ya ga wanda ya yau din bai ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aqida ce ta kafirce uwa wanda bai ya Allah ne zaka jingina mashi wannan kai ne yau in ka tsara a yau program ɗinka sai a yau ɗin kuma zai ga ya kamata ka canza za ka kaduna ka wuce abuja sai ka canza ka ce bari zai tsaya kaduna saboda kai ajizi ne gajiyayye ne baka san me zai faru gobe balle jibi amma Allah fa ilimin komai da komai yana cikin da shi shine alimul ghaibi wa shahada to shi yaushe zaka jingina mai wai sahabbai da eh Allah ya ce su nagartattu ne amma daga baya kuma Allah ya canza wannan suna cikin wanda suke kaza kaza la'antattu iya zubillah maganganun ba za su faɗu ba kuma suna nan cikin littattafai kuma suna nan ana in ka kamo ta wasu tashoshi na duniya ana yaƙa su kuma nan sai ka ga an shigo da su ta yana tafsirin qur'ani sai ka ji na kawo maganganu cikin hikima wanda in ba ɗalibai ne ba za su gane ba su ga sahabai Allah ya kare mai Allah ya ci. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نعم Allah malaukaki ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil hakika Allah malaukaki ya gaskata ma manzansa mafarkinsa wanda ya gani bilhaki haqqi wato da gaskiya لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون wato mafarkin shine ga yanayin nan latadkhulanna masjidal haram lallai tabbas za ku shiga masallacin nan mai alfarma in sha Allah in Allah ya so aminina kuna amincattu muhalliqina ru'usakum kuna masu wato askakkun kawuna wa muqassirina ko kuma kuna masu rage gashin kanku la takhafuna ba za ku ji tsoro ba fa alima ma lam ta'lamu Allah ya san abin da baku sani ba wa ja'ala min duni zalika fathan qariba kuma kafin wancan shiga da za ku yi na harami ɗin, domin umarar ku ta qada to lallai Allah ya sanya maku wani buɗi makusanci kafin shigar taku shine min duni zalika huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shiriya wa dinin haqq da addini na gaskiya liyuzhirahu ala ad-din domin ya bayyana shi ya ɗaukaka shi akan sauran addini gabaki ɗaya wa kafa billahi shahida wa Allah ya isa ya zama shine shaida akan abin da ya saukan da manzansa wannan ayoyi ci gaba ne na ƙara ma na bayani yadda suran nan duk abin da ce bayani kan sulhul hudaybiya ya ma hada da duk busharori da muka ji aka yi annabi na nasarori laqad sadaqa Allahu wa rasuluhu ru'ya bil haqq haqiqa Allah ya gaskata ma manzansa sa da yayi na gaskiya an gane da kyau annabi ya yi mafarki ya ga masahabbai kamar da nan ruwayi suka zo shine ma ainihin daga cikin sahabbai wani ke gaya masa umar yana ciki ya ce rasulallah kaya ce mana kaya mafarki sada suka taho fa sulu abin nan kenan umara ta farko ko wacce aka hana su ka ce kaya mafarki za mu shiga makka da aska kuma to mun yi umara na mun yi aski tun da dama an kai umara za ka yi aski ko kai sai sai to wannan mafarki kuma mun san mafarkin ka gaskiya ne to kuma yanzu gashi mun zo an tsare mu yace to amma yace maku ne za ku shiga na ce maku shekara kaza kuna fahimta mana maganar na nan za ku shiga, yadda na faɗin nan za ku shiga amma yanzu dai wannan shekarar mun zo an hana mu to shi kenan dama ban ce maku wannan shekara ba ai ai ban faɗi shekara ba za za mu shiga kuna fahimta da kyau kuma magana annabi mafarki annabi ba irin naka bane dan uwa gaskiya ne annabi mafarki domin yana cikin abin nan na wahayi nashi kuma mafarkinsa ne kadai ake ɗauka a gina hukunci na shari'a kan shi abin da nake nufi yau idan shehin ka ko shehi na ya zo ya ce ya yi mafarki kaza kaza Allah ya ce in yi kaza ko a yi kaza to wannan sai a tambaye shi ko kuma annabi ya ban kaza ya ce rika yi so kaza a ina a mafarki to wannan mafarkin nashi ba za a gina hukunci da shi ba ba za ba shari'a bane ba za a yi aiki da shi ba annabi ne mafarkin shi in yayi ya ba da labari gaskiya ne kuma ake gina hukunci a kan shi fassara mafarki kuma daban wani yau je mafarki ya ce ya ga ya yi mafarki bana ana ɗawafi da shi hajjan bana sai ka ce alhamdulillah wannan mafarki naka Allah ya sa ya zan gaskiya domin alkhairi ne sai ka je ka ba masoyin ka labari inda tawafi ya alkhairi ne hajji ko wannan mafarki naka mai kyau ne muna fata Allah ya sa ya zama gaski sai kuma Allah ya kaddara mana aka hajji da kai ga abin da kai mafarki Allah ya sa ya zama gaski amma ba wai daga nan kuma sai in ka sake a ce to duk mafarkin ka dole zai zama gaskiya ba ba dole ba ne kayan mafarki ne kuma Allah ya sa ya dace da abin da kai na alkhairi shi yasa dama in kai wani mafarki na fata alkhairi sai ka gaya musu ka sai ya ce ka do Allah tabbatar an fahimta ba za a gina hukunci kan shi ba in kai mafarki mara kyau na yi mafarki ana man dukan tsiya sai ka shiru ka gaya mu kowa ko alheri na duga kai ba alheri bane ko ka ja bakin ka kai shiru in ka farka nan daren sai ka juya ɗaya gefen da ba shi kake kwance ba kai ta auzi ka tofa su uku bangaren da kai kwancan shi kenan kuma kai ka ba kwa labari abin na bai ce kenan na kawo mana maganar mafarki annabi ya yi mafarki ya gaya wa sahabansa gashi za su shiga makka kuma hakan ta faru to annabi daban saboda ana samun a yanzu wanda zace sun yi mafarkin kaza an masu kaza an ce masu kaza annabi ya ce sun zauna da annabi kuma sai su nemi su gina wani hukunci a karkashin haka an ce su yi kaza kafa kaza su yi kaza gaba ki ɗaya kakabo nan ba shari'a ba ce annabi ya gama bayanin duk abin da shi za a yi ibada da shi za a bauta ma Allah da shi za a yi ma annabi da'a da shi alayhi yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan rana a yau na gama cika maku addini haka Allah ya ce wannan aya ta sauka ne a ina a arafa a hajjin ban kwana na manzo sallallahu alaihi shekara ta goma da hijira a yau na cika maku addini na na cika maku ni'imata sana na yadda muku da addinin musulunci ya zama shine addini in ba shi ba wani addini an gane da kyau saboda haka yan kotun da addini ya cika shine abin da yake bauta ma Allah da shi to wani ya zo da wani abu ya ce a mafarki aka gaya mai yayi ko kuma annabi ne ya ce mai yayi ko kuma ya ma gashi annabin a farke ko ma wai sun zauna suna cin abinci tare daga nan kuma ya bashi kaza to kaza din in an yi za a sami lada kaza ka tattara wannan abin ka ban mashi ka ɗauki na asali wanda ya zo cikin ƙur'ani da sunna ka yi ishe ka domin ji san kada ka bauta ma Allah da san kada annabi ba ka wuce su abubakar da umar ba ba su taɓa shan gaban annabi su ce sun yi mafarkin kaza ba annabi sai gaya ma ba ya tabbatar da abin su je su ɗan mafarkin su yi kunci da shi babu kuma sun fi ka imani sun fi ka tsoron Allah sun fi malamanka da waliyanka domin duk wani babban wali na duniya shine wa abubakar ina jin ba wani wali da sha gaban shi sai Umar sai osman sai Ali sannan ka taho wannan goma da aka yi masu bishara da aljanna sannan ɗari dubu ɗaya da ɗari hudun nan da sai aka gafarta masu sannan sahaba annabi ka kafin su su ne manyan waliyai bayan su duk wani wali na ƙasa da su to dukkan su ba wanda zai ce shi an bashi wani abu kuma abin ya zama ibada sai in annabi ne tabbatar kamar wanda ya mafarki na kiran sallah ya zo ya ga mu annabi ya ce je koya ma wani wannan kiran sallah kaga annabi ya tabbatar ko to annabi ne ya tabbatar kai ko yanzu babu annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanka wa zai tabbatar da mafarkinka kenan babu shi to tunda babu sai ka haƙura da abin da ya riga ya tabbata na shari'a an gama komai shari'a ta cika cicci yan uwa babu kofa da zaka zo mai shi da ƙari sai mu tsaya akan wannan to anan abin da muke karantawa yanzu shine cewa manzo sallallahu alaihi Allah ya ce haƙiƙa ya gaskata mashi shi ma ran mun karanta irin wannan labari ne abin ya riga kawai ya faru sadaka an gaskata mafarkinsa sallallahu alaihi wasallam mafarki na gaskiya wanda ya wato ainihin finnomi wato amal hudaybiya shekarar dai sulhu nan a wannan shekarar annabi mafarki din qabla Kurujihi gabanin ya fita zuwa hudaybiya annahu yadkhulu makkata huwa wa ashabahu da shi da sahabbansa sun shiga cikin makka haka ya mafarki aminina wa yahliquna wa yuqassiruna fa akhbara bi dhalika ashabahu ga su san shiga suna cikin aminci ba yaki ba komai suna sun gama suna wasu aski wasu saisaye sai ya ba su habansu labari fafarihu suka yi farin ciki falan ma kharaju ma yayin da suka fito zuwa hudaybiya tare da annabi wasaddahumul kuffar bil hudaybiya kafirai suka toshe suka tsare su a hudaybiya Waraja'u suka dawo wa shaqqa alaihim zalika wani abu ya musu kunci a cikin zuciyarsu wannan lokaci din wara ba ba'dul na su ko sashin munafukai suka sami shakka ba na nabi ba da labari bai mafarki to munafiki kaga a kaga sun dawo ashe magana da ya faɗi mafarki ka san munafiki shi to daga nan kuma sai shakka dama can da me dama can da shakka yasa kullun dan uwa wallahi ka tsaya ka zama kana da tattaccen imani in ba haka ba da wani abu ya zo na rudu kwakwam sai ka ganka to dama can da rudin tare da kai amma idan fayau kake kan sunna kan aqida kyakkya duk wani rudu da zai zo a kada a raya kana nan kan sunna ka amma idan ka ga kana tangal tangal wata kura ta zo ka bi to dama can da kura tare da kai dama can ba ka gama fahimtar sunna ba baka gama tsayawa kan qur'ani da sunna ba kan fahimtar magabata akwai wani rudin ne to daga wani kuma sai ka sake shiga cikin wani rudin ta ga da sahabbai aka tsare su kawai abin da ya dame su damuwa kawai amma ba su taba shakkar mabarkin annabi ba amma waɗanda suke fi qulubihim mara a cikin zukatan su dama da cuta ta munafunci su kam sai suka sami shakka wa kadatil qulubu wato ainihin tuzazi'un zukata na musulmi suka razana sosai fa anzalallahu sakinatahu alaiha sai Allah ya sauka da natsuwarsa akan zukatan nan nasu kama kaddama min awwal sura kama da tun farkon suran nan aka bude irin wannan magana din an gane wa qawluhu bil haqqi anan ma Allah ya sake gaya mana wannan mahorkin da ya haka ne na gaskiya hakan ne za a shiga kiran an gane da tadkhulanna al masjid al harama insha Allah lalle tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma makka kenan in Allah ya so Kalma insha Allah anan ba tana zuwa ne a matsayin kamar shakka ba a'a ana zuwa da ita ne a matsayin ko za ka yi abu da neman albarka shine littabaruki malaman tafsiri suka ce ko in mun gama tafsiri muna fata kowa zai koma gidan shi insha Allah lafiya kowa zai koma gida lafiya insha Allah wannan me amfanin ka insha Allah albarka kake nema cikin addu'a da kai muna fata muna roƙon Allah in an gama tafsiri kowa zai koma gidan shi lami lafiya insha Allah kalma insha Allah da ka kawo ka kawo ta ne dan ƙara albarka an gane ba ta rantsuwa ba ce a ta ƙara albarka irin ta ce anan aka kawo cewa lalle za su shiga wannan masallaci mai alfarma in Allah ya so amina muhallaqin ru'usuhum suna masu amintuwa da aminci kuma haka ta faru in ko muhallaqin ru'usukum ko wato kuna masu aske kawunan ku wato jami'u shu'uriha idan mutum ya umra yana da zaɓi biyu ko ya saisaye rage gashi ko ya aske gabaki ɗaya amma hadisi ya zo ingantacce hadisi wato ainihin inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin wanda ya zo cikin bukhari wato wasabata fi sahih wato fi sahihain kamar ibn kasir yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rahimallahu almuhallikina qalu wal ya rasulullah قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين في الثلاثة أو الرابعة kun gane da kyau hadisin bukhari ne da muslim ya inganta a cikin wannan hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da suka zo wannan umara umaratul qada kenan umara ta ramuwa da aka hana su shekara ta shida suka dawo shekara ta bakwai suka yi an gane da kyau to da suka zo dama an ka zo umara kun san yadda take ko yadda ake yin ta in ka shigo za ka zo ka yi ɗawafi to ɗawafin lokacin da suka zo ɗawafi a mushirikai na makka tunda ba yadda suka iya an riga an yarjejeniya to amma duk da haka dai bai masu daɗi ba da suka zo suka ji sahabbai da annabi sun taho za su shigo sai suka shigo kun san akwai hijir isma'il jikin kaba ko wani ɗan gini haka ko kila kuna ganin shi sai suka zo suka shiga nan wai don su yi masahabai kallon tsaf kallon rai to shine suna zargin su da cewa ai duk zazzabi irin na madina ya kare da su ka san yanayin wai zan makka daban ta madina daban madina sanyi gare ta lokacin sai mai tsanani lokacin zafi kuma zafi gare ta mai tsanani su kuma mutanen makka sun tafi umara habai ba su saba ba da sai suke ganin da suka je sun sha irin wannan zazzabi din duk ma sun rami sun lalace sun kanjani sai suka zo suka shiga dan su rika kallon su suna dariya yana da suka su sai annabi ya ce yanzu kowa ya fitar da kafaɗa shi wannan ya fitar da wannan sannan ya rufe wannan wato mayafin a ya shi nan ya rufe nan na nan gefen shi ma a fitar da nan a ya shi nan a fitar da wannan dantsar wannan kafaɗa kowa ya yi haka sannan bayan haka kewaye na ɗaya na biyu na uku duk sassarfa za a yi Da kusa suna kallon su an riga an sulhu dole kun ci za mu shigo to mun shigo shi ne da aka zo dama an ka zo mura za ka gangara daga daga wurin hajarul aswad daga nan za ka zo bismillah allahu akbar ka taba in zai yi ka je ka sumbanta ka tsotsa sannan ka fara to shi na nabi ya ce a yawan nan fa da sahabai suka fara sassarfa jeep jeep jeep jeep suna nuna akwai ƙarfinsu da kwanjinsu su ba ragwaye ba ne kaga sai mu shirkai suka fara mai ashe abin ba haka ba ne da muke tsammani suka yi kewaye uku suna sassarfa sannan kuma suka bar wannan ɗinsu har sai da suka gama kuma wato wannan ɗawafi guda bakwai wanda yake har yau haka suna take idan ka tafi ɗawaful ƙudum ɗawafinka na farko haka ake so ka yi shi ka fitar da nan ɗinka amma sai ka gangara haramin ba daga inda ka race abin ba daga miƙaci kina an gane da kyau sannan ka yi sassarfa guda uku ka fitar da wannan kwanjin naka komai tulmutsutsu ana so ka ɗan riƙa wannan sassarfa ne to haka suka yi to in ka gama ɗawafi bakwai sai ka je ka sha ruwan zamzam in ka sha ruwan zamzam sai ka dawo inda hali tsakanin maƙama ibrahim da ɗaki sai kai raka'a guda biyu an fahimta da kyau raka'a guda biyu ta yake kiranta raka ta yi tsawa za ka karanta mata fatiha da kulya sannan ka karanta fatiha da kulhu Labu. to in ka gama inda hali sai ka zo wurin multazim gaban ga kofa nan ga kuma hijirun wato hajirul aswad an wannan tsakanin kusa da kofa ka dafa shi na ka'aba inda hali lokacin addu'a ne wurin karɓa addu'a ne sai ka roƙi ubangiji abin da kake so ya ake ɗawafi za ka zo ka taho kana talbiya labbaik labbai labbai labbaik shari kala kala bai tun daga miƙa ce har ka gangaro wato ainihin harami kana shigowa shi kenan sai ka daina in ka shigo ba za ka yi raka'o'i na shigowa masallaci kai ɗaya za ka wuce wurin tawafi an gane da kyau tawafi kuma kana kewaya kana addu'a duk da ka iya tsakanin rukunin yamani da hajarul aswan nan ne zaka rika cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk kewayen in ka kewayo haka aka ji annabi na faɗi saura kuma ka yi duk abin da ka yi na addu'a ka da bukatun ka da abin da kake so an gane da kyau to ka gama can mun ce ka zo ka yi addu'a da ka da kai sallah raka'a biyu ka sha ruwa dama kafin kai sallah ka inda hali ka wanke fuskar ka ka sha da niyyar duk abin da kake so ka sha na addu'a kenan na abin da kake fata wurin ubangiji ka zo kai addu'a to sai ka haura ka tafi wurin sa'ayi safa da marwa kenan sai ka tafi ka fara da safa ka gangara ba mu da lokacin bayani kai addu'a da ya dace ka kallo ka'aba ka daga hannu ka ce Allahu akbar sannan kai adoyin da ya dace a wurin bayan ka hau da inna safa wal marwa min sha'irillah man na al baita aw tamara wala junaha alayhi an yatawaf bihima ka tsaya kai adoyin ka bayan ka kallo Ka'aba ka gangara ka tafi Marwa daya can ma kai irin adoyin da kai a safa ka gangaro ka dawo nan biyu ka koma uku ka dawo hudu ka koma biyar ka dawo shida ka koma can bakwai ka gama to in ka gama din nan sai ka fita to da za ka fita sannan ne za ka yi aski ko saisai to wannan aski ne annabi sai dai gaya masa habai ya ce Allah ya ji kan waɗanda suka yi aski sai sahabai suka ce wato kwalkwal ba ake shago Allah ya ji kan wanda suka yi kwalkwal sai sai sahabai suka ce to ya wanda suka yi sai ya rasulullah annabi ya ce Allah ya ji kan wanda suka yi kwalkwal suka sake ci ah to ya wanda suka yi sai ya rasu Allah annabi ya sake ci. Allah ya ji kan wanda suka yi kwalkwal sai a na uku ko a na hudu sannan ya ce wani mukassirina Allah ya ji kan wanda suka yi sai da wannan malamai suka fahimci a aikin haji mafi falala idan ba idan umra ce to kai kwalkwabo idan za ka haɗa umra ne da haji da za ka yi to sai kai sai sai in ka dawo ka zo kai haji sai kai kwalkwal domin kada ka rasa abin da zaka aske in ka dawo lokacin haji kun gane da kyau wannan asken shine aya ta nuna mana anan ta kawo cewa za su shiga suna masu amintattu kuma suna masu aski muhallikina asirina kenan kana da zaɓi ko kai wannan ko kai wannan har malamai suke cewa ba inda aka yadda kai kwalkwal kai namiji taltal Kan kai rika irin kyalli din nan kun ba aikin haji ba sai kuma inda kake da larura ko kan kai na kaikayi ko waye ne ka je a aski a sa magani amma ka zama kan kana irin kyalli kamar irin na yan taurin nan wannan manzo sallallahu ya hana sai inda larura saboda gashi shi kan shi ado ne akan mai shi an gane da kyau sai in ya tafi ta hanyar tsufa ko sai uku da waye wannan kuma wani abu ne daban an gane da kyau to wannan dai shine ainihin ake ba mu labari yadda za su shiga suna masu yin aski kuma suna masu yin saisaye wato ainihin wato gari na makka sannan kuma la ta ba za ku taba jin tsoro ba abadan Alima, malam talamu mina wato mina salah Allah fa ya san abin da ba ku sani ba na abubuwa na gyara na daidai da alkhairan da duk Allah ya saka maku kaga wancan lokaci da aka hana su da sun ja karshen ta abin bai daɗi ba amma sai ga sun shigo Allah ya tabbatar da mafarkin manzansa taka ko shiga makka lami lafiya da suka gama su masu ruwa suka ce daga nan suke zaman su a makka suke tawazi masu rauni raunin nan din suka fito annabi ya kara musu bishara ko yi hakuri buɗi na nan kusa tunda an gaya ma annabi ko ba shi ai mu ma na gaya mana shi yanzu a cikin qur'ani ko yi hakuri sai ka dada kwantar masa da zuciyarsu sai kai ta wa'azi aka an sami mudi ko ba a samu ba wannan shi ne. ana ake gaya mana ma malam ta'lamu Allah ya san abin da ku ba ku sani ba a cikin sulhun nan da aka ce ku yi kuma kuka yi da kuka yi shi fa ja'ala min duni zalika fathan qariba an sanya wato ainihin min duni zalika dukhul gabanin shiga ku makka sada kuka je wannan umara ta qaza an sanya muku fatahan qariban wani buɗi makusanci wanda kuka samu kuka yi wasu malaman suka ce shine fatahu khaybar wato bara ai sai da aka yi shi aka zo aka murtul kaza ko wasu malaman suka ce a shi kan shi ma sulhu hudaybiya din shine fatahan qariba din to duk wanda ka dauka zai dauka domin dai eh, mun fahimci irin fa'idoji da aka samu a cikin wannan abin nan din Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Allah shine wato ainihin wanda ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya ai an gane da kyau yuzhirahu ala dini kulli domin ya rinjayar da shi akan addini dukkan sa dukkan addinai da nan ne wasu malaman suke cewa cikin qur'ani ba inda jam'in addini yazo kaga anan Allah ya ce li yuzhirahu da ce alal adiyan ya akwai yahudanci kiristanci waye waye duk ga sunan ci suna da yawa amma na bai kira su ma kwata ba amma kira su da jam'i ba saka ce li yuzhirahu ala dini dan ya rinjaye da shi akan addinin mai addinin da yake yake ganin addini ne na kiristanci ne ne. amma a yau wannan zamanin namu sai a ce ga wata kungiya an yi ta wai kungiyar haɗin kan addinai addinai wato kamar diyar da duniya kina a sami kungiyar haɗin kan musulunci kiristanci yahudanci da ma maguzanci a haɗa kai dai a zama dai abu guda wanda wannan ya kamata dan uwa ya hattara karka yadda ka tsinci kanka irin waɗannan ƙungiyoyin ba inda Allah ya kira addini addini ɗaya ne shine inna dina inda Allah islam to karka zo ka ce haɗa kan addini wani addinai hmm? ayo kiristanci daga sanda aka saukar da musulunci babu shi yahudanci daga sanda aka saukar da musulunci babu shi addini ɗaya ne saura da Allah ya share su yasa cikin ingantaccen hadisi annabi yake faɗi yake cewa law kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai da Musa yana nan da rai ba abin da ya rage mai sai dai shi ma zai bi ni kawai ba wani abu ya zo ya ce wai addinin shi daban na dan babu haka na annabi Isa to amma yau sai ka ji mutum wai wai na kiristanci kai kuma wai kaɗe kai ma kai da wai addini yake har ma za ka sami fahimtar juna da shi ya je ranar ɗaurin auren shi ya gayyace ka coci ku je a ɗaura aure ranar naka ka gaya toshe masallaci ya zo raba invitation ka je mashi murna kai waye kawai shi kenan ba wani abin nan ɗauran aure ba yana cikin ibada ba ba laifi ka ce mai au ashe kayi aure Allah ya ba ku zaman lafiya ko ya ba ku 'ya'ya nan da addu'a irin wacce ta da amma ka je wai ɗaurin aure coci saboda wai ya fahimce ka yi abokin aikin ka ne a Abuja a abokin zaman ka ne a university wa ne wane ne wannan shirmen banza ne wala'i da bara'i ne ake so a cire wanda kuma bai kamata yana cikin yanki na aƙida kaunarka ga musulmi uwanka sai ka ga kafirai sai dai ka so su dan ka jawo su zuwa ga addinin ka kawai an gane da kyau to Allah ya yi ma annabi alkawarin cewa shine wanda ya aiko manzonsa da shiriya da kuma addini na gaskiya dan ya rinjaye da shi akan sauran dukkan addinai gaba ki da wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shi ne shaida a kan abin da ya aiko da shi zuwa ga manzansa wato ina ga sau da yanayin lokaci anan za mu tsaya sai mu waɗancan awi zuwa gobe Allah ya kai mu aya ta gaba a fata mai karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure kuma daga shaidan Allah ya gafarta يقرأ السلام عليكم ورحمة الله Malam da za cewa idan na ce wallahi Allah zan tarce ka idan ban yarci wannan ne wannan rantsuwar ba Allah zai kafa eh ai ka ce wallahi ko ba ba insha Allah ma da cewa kai insha Allah zan kawo ma insha Allah ina sa ran kawo maka ziyara wannan ta neman albarka ne cikin magana ka na amma ka ce wallahi zan zarce ka baka je ba to zaka yi kafara ɗayan abu hudu ko eh shine zaka ciyar da miskini goma ko kai masa tufafi kaga sallah ne da ta gabato kai masa mutum goma kai masa dinkin sallah ai ko eh ko kuma ka yanta baiwa ko kuma ainihin kai azumi uku na ka rika tacewa kafin yanzu za ba ka karanta ba malama ke cewa ya halatta mutum ya biyo wani wani malami ya masa addu'a eh tawassuli da addu'ar mutum nagari yana cikin tawassuli mashru'i malamai sun bayani tawassuli iri ne kama kafa iri ne akwai mashru'i akwai gairu mashru'i wanda yake gairu masharo shine kama kafa wato da abin da bai dace a kama kafa ba an gane da kyau kamar ka ce dan wani Allah kaman kaza dan rawanin kaza ko dan shehi ko dan annabi ko da duk ba wani an bai inganta ba wani ya zo gaban annabi ya ce dan Allah dan annabi kai masa annabi ya ce a taja alami lillahi nidda yanzu zaka sanya ni kishiya ga Allah ka faɗi Allah kawai kai tsaye wadda haka zo na yana na yi yawa cikin bakinmu an saba a ce dan annabi kaza dan Allah to ka ce dan Allah kaɗai zatin Allah za ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa Allah dan sunayen ka kyawawa dan sifofin ka maɗaukaka ya Allah kai man kaza ka kama sunayen kai ne a rahmanu kai man rahma kai ne al kai man gafara kai ne ar ka azurta ne Allah wala duk kana tawassuli da sunayensa kuma sifofinsa an gane za ka yi tawassuli da wani aiki da kai nagari kamar yadda ashabul kafi suka yi ko mun san hadisi, aikin ka nagari da kai kamar wata kila zuwan ka tafsirin nan ka kaddara shi aiki ne nagari idan ka zo ka fahimci ka karanci ka saurari qur'ani ka saurari hadisi ka don Allah to ka ce don wannan karatu da na zo na ya Allah kai man kaza kun fahimta ko kuma ma aje wannan yi wasu na filfilin cikin dare tsakaninka da Allah ba dan a ce ba ka ce don na filfilin nan da nai ya Allah gobe in na fita kasuwa kai man buɗi ya halatta an fahimta da kyau ka yi tawassuli ne da aikin ka na gari wanda Allah ya shar'anta maka ka yi yayi domin waɗannan ashabul kafi din suka shiga cikin kogo don su fake sai wani dutse ya gangaro ya datse da su kun san kisa da suka tashi sai Allah ya ce make su kai tawassuli kowa da aikin shi na gari da ya taɓa yi ɗaya ya ce ya Allah ka sani an taɓa na taɓa sa wani aiki yayi yi man kafin in biya shi ya tafi ya bani da ladan aikin nan nashi na ta jamayar shi har ya zama dabbobi ya zama garken dabbobi daban-daban ban taba taba mashi ba nan ya dawo ya zo ya tambaya na ladan aiki na ya ce wannan garken dabbobin da kake gani shine kore ya ce haba kafa kai man isgilanci ya ce da gaske nake naka ne ya kore ya tafi ko dai bai bashi balada gani ya ce ya Allah wancan abu da na rike na amana har ta koma ga mai ita in dan kai ne ya Allah ka fita da mu sai jutse ɗan janye amma ba za su iya fita ba shi kuma ɗayan ya tashi ya ce ya Allah abin da nema mahaifana yakan tafi nemo abinci in ya samu ya kama mahaifansu su ci shi kuma ya ci da ya'yan shi ranar ya zo ya tara sun yi bacci bai da da wuri ba ga iyalan shi ga komai ya hana su ya je ya yi ta abin nan har sai da ya samu ya ci da iyayen ina ji ne bayar ko sannan ya dawo da shi da 'ya'yana nan suka abin nan shi to wannan abu da ne na kyautata ma iyayena in dan kai ne ya Allah ka fitar da mu sai dutse ya sake janyewa shi kuma ɗaya ya tashi ya ce ya Allah shi kuma abin da ya faru ‘yar uwa gare shi ya neme ta da lalata ya di yadda zai ta ya bi har ya kai ya ci galaba a kanta da abin da ya zai bata na kuɗi na zinari na mai komai har sai da ta kai matsawar da ta matsu tana bukatar ta zo nema ce ba zai bata ba sai in taya ta ya ji ya sa ta sa. ya raba kafafun shi a kanta ta ce ka ji tsoron Allah kar ka buɗe hatimin da ba naka ba ya ce na tsallake ta ya ce ya Allah in dan kai ne na bar wannan abin kai na ji tsoro na bari ka fitar da mu cikin wannan kawai sai dutse ya janye suka fita suka tafi su kowa da me ya nan aikinsa da ya yi nagari tsakaninsa da Allah to kai ma in kai kome na wani abu dan Allah amma bai zama dan Allah to kai tawassuli da shi ya halatta tawassuli biyu kenan sai na uku wanda ma suka faɗi shine tawassuli da addu'ar bawan Allah na gai wanda al'iya fahimta kada zatanka wannan bawan Allah ne yana kokarin kiyaye dokokin Allah ka samu ka cewa na a taya na addu'a wata bukata ce nake da ita ko wani ciniki ne ko wani aure zan yi ko wani wane ne ne abin da yake da shari'a ta yadda a taya na addu'a Allah ya tabbatar man da alkhairi a kan shi kaga me kake da shi nan tawassuli kake da addu'a shi an gane da kyau ya roƙi Allah ya biya maka wannan buƙatar to ya halatta kaga da addu'a shi kake tawassuli ba da shi za ta shi ba kanshi akwai suna kafa hujja da tawassuli da annabi cewa ainihin ana iya tawassuli da shi to hadisin Umar yana mai da ragi akan wannan magana to a yanzu annabi ana tawassuli da shi sai da yake da rai yana nan gaban sahabbai suna tawassuli da addu'a su je su roƙe shi ya masu addu'a suna tawassuli da yawun shi da gumin shi da gashin shi da koman shi da tufafinsa an gane da kyau To amma bayan wafatinsa sahabbai ba a taɓa gani wani ya ji wurin kabarin shi ya ce bari ya ɗebo ƙasar kabarin ko kuma bari ya je ce ya Allah dan annabi yaman kaza dan kaza ba a taba ba kuma suna nan a Madina har sai ka kare sahabbai masu suna kafa hujja da hadisan da ba su inganta ba hadisi ya inganta lokacin Umar yana khalifa an yi wani fari mai tsanani a garin Madina har ya zama farin ya kai inda ya kai Umar ya tashi ya ce ya tafi wurin Abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallam yaje ya same shi yace ya baffan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin abbas yace ina kama kafa da addu'arka kamar yadda muke kama kafa da addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam yau kai ne baffansa muna kama kafa da addu'arka ka roƙa mana Allah ya sauka mana da ruwa kuna fahimta a lokacin annabi na nan kabarin sa a madina umar kuma ya sani amma bai ce bari in tafi wurin kabarin manzo ba ko kuma bari in ce roƙe in ce Allah dan annabi mana ruwa sai ya tafi wurin baffansa ya ce ka roƙa mana Allah kaga addu'ar kama kafa ake da addu'ar wanda shi ko mai addu'a Allah zai roƙa kai tsaye muna ganewa da kyau da dama ana ruɗan mu da yawa akan wannan saboda haka wannan tambayar a yi hakuri na ɗan kawai ta faɗaɗa bayaninta domin mu fahimta to tawassuli ko da sunayen Allah ka roƙe shi ka kama kafa da su ko da aikin ka nagari ko mutum mai bawan Allah a iya fahimta ka kai nagari ne salihi ne ka ce ya ka addu'a kai tawassuli da addu'a sa sun halatta amma wasu abu ba wannan ba wanda ake yi gaskiya akwai kwashin ma a kansu ba su halatta ba in ka koma da tafai na aƙida malamai sun yi dogon bayani kuma yana cewa da in ka kauce in baka yi hattara ba sai ka je ka sama Allah kishiya ka sama Allah kishiya magana da muke wanda ya mutu kuma yana sama Allah kishiya shi da aljanna fofo Allah ya samu gyara na ganin da sauran da to bismillah sauran a kyale saboda lokaci ana mai tambaya yake cewa yana da matsala ta basu duk lokacin da ya tana warwarewa. sai yake cewa idan ya ɗora abu bayan sallar zai iya yin ashirin da ita eh mutum ba tawara ne ba oh okay ya zo sallar isha mace ake tarawih kenan eh ya zo da liman an sallame a sake a yi wannan duk zai tun da laruwa yake da ita amma in ba haka ba salloli da suke daban-daban kowace sai mata alwalata an gane kamar magariba ya alwala ya yi ta to ba zai ce za a yi isha ya tashi ba shi sai ya sake alwala ne yana da wannan larura ta wato yawan warwarewa alwala amma an zo ana salloli na nafila a jere ko kuma shi cikin dare yake sa a jere ya sallama ya tsora ya sallama ya tsora kuma yana da wannan larura wacce ba yadda ya iya ba za a ce diraka bisa ya fita jiyan alwala ba diraka ya alwala ba da gangan yake ba larura ce ba shi da komai in yi alaurashi ta farko sai ta sallolin shi na nafila sai ya gama wallahu a'lam to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi karya kafirci da kafirai Allah ya gyara mana yanayin da muke ciki Allah ya yaye mana abin da ke damu wannan al'umma Allah ya taimaki shugabannin Allah ya tsora su kan daidai da ba su ikon taimaka mu addinin su wanda ba su fahimci daidai ba Allah ya gane da su daidai din in ba masu fahimta bane Allah ya mana maganin su abinda ake na yanayi mara daɗi a cikin wannan ƙasa ta mu duka Allah muna roƙonka ka yayi Allah ka gyara zukatan matasan mu gyara zukatan mace kun gyara zukatan al'umman mu Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka tabbatar da gadigan mu akan sunna Allah ka karbe mu na kan sunna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin